Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma da ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. Nijar ta dakatar da fitar da gazol dinta tun ranar 1 ga watan Junin shekara ta 2022 matakin da ma'aikatar man fetur da kuma ta kasuwanci suka ɗauka akwai mu da ƙarin bayani. A yau da safe aka fara kamfin shashawar yaƙi da cutar shan inna tare da ba da sinadarin vitamin A za mu je gudumara yankin difa domin ƙarin bayani. A cikin shirinmu na musamman kuma za mu je da kuga inda tafkin albarkai zai ke fuskantar barazanar mamayewar ƙasa. To madalla yanzu ga labarin naku daki daki tun yau da 'yan kwanaki ne aka fuskantar karancin man fetur na gazuwala a wurare na shan mai tare da fitar da mai ta barauniyar hanya matsalar da al'ummar doso ta yi Allah wadai da ita sai dai an ɗauki dukkan matakan da suka dace a cewar ma'aikatar man fetur tahiru siddu wakilin cibiyar man fetur ta yankin doso ya yi wa abokin aikinmu karin bayani na hadiza hassan Depuis un certain temps, lokaci waɗansu gidajen sayar da mai suna sayar da man gazuwal taɓa rauniyar hanya a cikin jalkuna zuwa kasuwanni na bayan fage. Biyo bayan wannan ofishin minista mai kula da arzikin man fetur ya fito da takarda na hana sayar da mai a cikin jalkuna domin kai shi kasuwar bayan fage. Bayan zuwa wannan matakin mun tuntuɓi hukumomi na jiha domin sanar da su kuma suma sun ba da haɗin kai saboda kun san akwai waɗansu manyan ma'aikatu kamar asibiti da bankuna da gidajen sayar da biredi suna da injuna da suke amfani da su idan ba wutar lantarki kuma waɗannan injuna suna aiki da gazuwal ne don haka kafin su saye wannan man gazuwal sai sun yi wata takarda a hukumance sun kuma gane dalilan Daga ranar ɗaya ga watan Junin shekara ta 2022 Nijar ta dakatar da fitar da man gazuwal ɗinta sanarwar an yi ta a ranar jiya a cikin wata sanar haɗin gwiwa ta ma'aikatar man fetur da ta kasuwanci a cewar hukumomin Nijar an ɗauki wannan mataki ne domin kawo ƙarshen yayata maganguna kan farashin man fetur da kuma kiyaye tsimin man fetur na ƙasa. Gungun Muhammad Dantani ya fassara mana rahoton Fanta Shamsu. Harabar ministocin kasuwanci da na man feta sun soke fitar da man gazuwal daga bakin ranar 1 ga watan Yuni 2022. Wannan matakin ya zo ne biyo bayan yayatawar farashin man gazuwal a gidan saida mai da wanda ake fitarwa ta hanyar sarandi. Matsalar da ke Ukraine ita ta haddasa hawa-hawan farashin gangar danyen man feta da ke dola 80 a watan January 2022 yau ya haye dola 123 inda ya haddasa hawan hawan farashi a gidajen mai na yawancin ƙasashe. Farashin bai canza ba a ƙasar Nijar kuma ya sanya kasuwar man feta ta ƙasar Nijar zama inda mabukata na ƙasashe makwabta suka sama ido a cewar hukumomin. Domin kariyar bukatun ƙasa, ƙasar Nijar ta sassauta haƙar gazuwal ɗin da kaso 75 cikin 100 tun ranar 3 ga watan Mayu 2022 kuma aka ɗau wasu matakai domin kiyayewa da kuma ƙarfafa katifin ajiya na tsaron ƙasa. a cibiyoyin gidajen sai da mai bai canza ba kuma idan ba a mutunta wannan matakin ba wanda suka taka dokar za su fuskanci hukunci a rawaitar sanarwar ta harabobin ministocin kasuwanci da na man feta. A yau da safe aka fara kamfan shawarar yaƙi da cutar shan inna ta da ba da sinadarin vitamin A da kuma ba da maganin kashe tsutsar ciki ga yara. Shan inna cuta ce da ke shafar yawancin yara 'yan ƙasa da shekaru biyar a bikin ƙaddamar a gudumariya yankin Difa. Dr. Hamed Mahmudu kawo coordinator yaƙi da cutar polio ya bayyana dillan wannan kamfe a cikin rahoton Muhammadu Mado. Tun shekara 2016 rabon da a samu ɓullar cutar shan inna a Nijar, amma dai bai hana duka shekara ana samun waɗansu nau'uka na cutar ba da ke yawo. Yanzu dai ƙasashe biyu ne na duniya suke cikin wannan annoba. Bai daɗe ba an samu ɓullar cutar a Afirka ta tsakiya, abinda ke nuna cewa cutar tana yawo. Domin ƙarfafa yaƙi da cutar ne a nan Nijar muka yanke shawarar yin shaushe shawa ga jarirai sabuwar haihuwa zuwa 'yan watanni 59. a wajen wannan kadamar da shaushawar na gamsu ganin duka hukumomi na bariki da na gargajiya sun kasance a wajen kuma sun yi gangamin jama'a domin waye da kawunan su cibiyar asibitin gudumariya ce ta yi gangami sosai ganin sakamakon da aka bayar Jika 500 na diya shine sakamakon shari'a da kotu ta yanke a maraɗi cikin takaddama da ta haɗa malaman makaranta na makarantar Zaria da kuma uwayen 'yan makaranta. Waɗannan sun farma malaman makaranta dalilin wata daga cikinsu ta yi wa wata ɗaliba duka a cikin wani taron manema labarai a yau da safe babban alkali dauda mamman ya bayyana cewa irin wannan laifi na iya kai mutum gidan kaso a cikin rahoton muhammad mamman A sakamakon bincike an gano cewa laifi ya rataya a kowane bangare, saboda haka masu kula da tafiyar da shari'a suka gana da bangarorin biyu masu faɗa da juna domin a samu sasantawa. Yayin yarinyar sun nemi afuwa ga dukkan malaman makaranta sun kuma zuba kudade jikka 500 biyar a matsayin diya ga malaman da aka taɓa da lafiyar jikin su Daga yanzu za a yi aiki da doka iya tsananinta domin kundin shari'a ya tanadi hukunci akan ire-iren waɗannan laifuka. Saboda haka domin kare malaman makaranta an kira wannan laifi da cin zarafi da galazawa ma'aikatan gwamnati ko kuma 'yan ƙasa da ke ƙarƙashin ma'aikatar ministan hukuma a lokacin da suke gudanar da aikinsu kuma laihin ya cancanci ɗauri a gidan kaso na daga watanni shida zuwa shekaru uku da kuma biyan tara daga jika goma zuwa jika ɗari biyar na sefa. A nasa bangare Lauli Sabiu mataimakin shugaban kungiyar yan makaranta a Maraɗi babu hanyar eh, mahaifi ya ɗauki mataki da kansa ko me yayi zafi a cikin rahoton Muhammad Mamman. Kullun kiran da muke yi da a ba makaranta daraja ta a san menene makaranta. Makaranta wuri ne na tarbiyya. Malamin makaranta uba ne ga yaro saboda yau duk yadda muke so yaranmu malamin makarantar na ya fi mu san yaran nan kullum abin da malamin makaranta ke alfahari da shi bai ki ba a ce yau yaron shi ya fi kowane yaro zama mutunan kirki ya fi kowane yaro ilimi ya fi kowane yaro ɗaukaka bai ƙi a ce wanga shugaban ƙasa ba shi ya koyar da shi karatu mu a matsayin mu na uwaye muna so jama'a su gane malamin makaranta abin darata ne saboda shi ne ke ba da tarbiyya yaro ya zama mutunan kirki kullum aka ce abu ya samu tsakanin malami ko da yaro ko da kai uba ba ka dirat ka tarra malami dan me kuka yi wakilai cikin lakwal akwai kojes akwai wane sai ku kira su ku tambaye su ya ne aka yi kaza sai a je a tambaya a tantamna cikin ruwan sai An sallace ranar jiya ɗaya ga watan Juni a matsayin ranar iyaye ta ƙasa da ƙasa zama ma'aifi na tattare da nauyi kamar kula da tarbiyyar yara sai dai wannan tarbiyya daga tushe na ja da baya dalilin tashin hankali akai-akai a cikin makarantu a cewar wasu mutane musarar wasu daga cikinsu a cikin rahoton Fanta Shamsu. A yau uwaye sun yi watsi da ɗiyansu, uwaye ba su bibiyar ɗiyansu da ke karatu sai a ƙarshen shekara idan yaro an kore shi sannan mutum zai zo yana tambaya shi bai gane ba me yasa aka kori ɗansa. To ko kun rika bibiyar ɗiyanku tun farkon shekara har ƙarshen ta? Da zarar ba a dawo da tsari na da ba da kuma kula da al'adunmu to gaskiya al'amarin fa sai a hankali. Shi dai yaro na kowa ne. Za ku ga idan ka yi wa yaro wani abu to iyayensa ne da kansu za su zo su taimaka Uwayen yaran ma suna da matsala. Paske su da su an ce ka a sake taba yaro yanzu duk ko magana ka mai ba kowane ubanni ba yake ganewa da ya kamata shi ma yaron nan ya samu ladabin da zai yi burka ya gane yanzu in ka taba yaro uban zai ta gendarmerie ya kiro convocation nawa muka gani a yan kwanakin baban nan ko makonni na baban nan ba an samu wato farashin kuɗin ruwa na fiya wata a difa da ya karu wannan matsala da na da nasaba da karo kuɗin leda da ke hitowa daga najeriya a cewar mamudu fanami shugaban ƙungiyar masu fiya wata a cikin rahoton gida abdurrahman da fiye wata wannan ledan shi kilo guda muna saye dari tara dari takwas yanzu kuma abin da ya koma kilo guda a lagos ma dubu biyu da dari biyu kuma pakin bag wannan muna saye da dari hudu da hamsin yanzu a lagos ma dari tara dari takwas da hamsin kuma a cikin wannan ma kudi muna biya kudin duwan da transfer da miyar duka za mu biya mu kawo dalili wannan ne abin da ya sa kudin fiye wata muka kara kudi naira dari wannan bai wuce dala ashirin to mu biya kudin guta ga kudin leda ga kudin yara masu yin aiki ga kudin direbobi duka abin da ya sa shine muka kara naira dari da hamsin ku duba ka gani a cikin nijar wani kap departement diva kare ne wata na saida ci naira dari ka wuta zandiyar 200 francs suna saida sefa 200 francs naira dari biyu ne in mai sanyi kana sai a cikin firigo dala dari mai sanyi suna saida wannan abun ba dan mu ma son mu ba ne abun ne baya fi damu ne An tarar da mataccen raƙumin daji a ranar Litinin da safe a karkarar Balayara a cikin karamar hukumar karkara ta tagazar yankin Talabiri. A cewar jami'in kare muhalli dabbar ta mutu ne bayan ta samu rauni. Laftana Kanala Abdulaziz Burema ya yi wa Hassan mummuni ƙarin haske. bisu bara ibdu labari. Jiya da safe an gaya mana cewa an ga wani rakumin daji kwance bisa hanyar jure. A nan take mun jaura abin bakin ciki mun ga wani rakumin daji guda da ya mutu. Bayan bincike mun gano kafarsa ta kare. Kenan an kai mata hayari. bisa sahun kawarta ya fito daga cikin daji. Ka ya mutu can. Muna yin bincike waɗannan dabbobin daji ba su farma mutane suna yawo da rana domin cin ganyen itace da dare ba a ganin su. Ko lokacin damuna ba su lalata gonaki kenan wani mutum mutum ne mai mugun aniya ya tafka wannan mugun aiki alhali dabbobi ne da ake kiyayewa da ake samu a yammacin afirka a nijar kadai ina kira ga al'umma ta gazar da su dukufa wajen kare su domin arzikin ƙasa ne ba na jami'an gandun daji A cikin tsarin tankaɗe da rairayi na cin kofin Afirka ƙwallon ƙafa Cote d'Ivoire 2023 'yan wasan maina na Nijar za su buga su duka a ƙetare dalilin rashin filin wasa da ya amsa sharuɗan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta kafa. Adamu Munkaila Sakatare Janar na ƙungiyar ƙwallon ƙafa reshen Yamai ya bayyana illar yin wasa a waje a cikin rahoton Sumana Amadu. Idan aka sauya wurin wasa kan bacin naku kamar kun ɗau hayar wurin wasan ne kuma ba za mu samu aunin amfani ɗaya ba. Fuska ta biyu kuma wani ɗaukar hamzari ga ɗan wasa ne idan yana karawar a gida. Kuma a wani lokacin ma idan wasar ta yi taƙe-taƙe to akwai 'yan kallo na gida da ke yunkurar da 'yan wasar. to duk wa'annan halayen za mu rasa su akwai kuma yanayin hilin wasar don akwai wasu alamomi ga hilin kwallon kafa shi yasa kuke jin wani bi ana cewa gobe karawa sai an je an ga yanayin hilin duk wa'annan fuskokin za mu rasa su. Lalle Kwatano da Lome ba su da nisa da Yame. A wannan biranen akwai 'yan asalin Nijar da dama sosai wa'anda na tabbata ba za su tsaya baya ba zuwa goyon bayan Mena. Amma ko ta hakan ba wani kamancin da za a samu idan ana wasanni a nan gida. tafkin zai a gaya yankin doso na ɗaya daga cikin tafkunan ruwa a Nijar da ya fice wajen yawan halittun ruwa da ke ciki, amma tafkin na fuskantar barazanar mamayar ƙasa dalilin sauyin yanayi matsalar da ke iya janyo ɓacewar wasu halittun ruwa a cewar kwamandan Usaini Haruna Sule a cikin rahoton Ramatu Wanke da Asmanu Shina. Tafkin Albarkaize yana kan sansani mai sunan guda da hukumar UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta san da shi. Albarkaize na kumshe da albarkatu kamar yadda kumandan Usain Haruna Sale na ma'aikatar mahalli ta gaya ya bayyana. Tafki ne da ke kumshe da albarkatu masu yawa ko na tsuntsu ko kuma na kifi kuma tafki ne da ke haɗe da kogin Isa. A lokacin hahawar ruwan kogin wannan tafki na cika da ruwa daga bisani kuma ruwan su janye. A shekarun baya-bayan nan saboda tasirin sauyin yanayi wannan tafki na fuskantar barazana domin kasancewar akwai mamayar rairai cikin shimfidar kogin isa ita ma shimfidar tafkin rairai ya mamaye ta sosai ta yadda yawan ruwan da tafkin ke iya dauka ya ragu baki daya. wa'anne ne sakamakon da ke ga halittun ruwan da ke rayuwa a wannan tafkin na albarkaize A bana matsalar da muka cikar da ita a wannan tafki mun gano mutuwar kifi da yawa kuma hakan ya faru ne kasancewar zurfin ruwan ya ragu sosai. Shi kifi yana rayuwa ne tare da sinadarin oxygen. Matukar ruwan ba su da zurfi yanayin zafi mai tsanani na rage yawan sinadarin oxygen da ke narkewa cikin ruwa kuma idan wannan hali ya kasance kifi bai iya rayuwa wannan ne ya kawo yawan mutuwar kifin. wa'annini matakan da aka ɗauka domin tsirar da wannan tafkin train de Mu mu a mu bangare muna yin bakin kokarin mu domin ganin yadda za mu ceto wannan tafki. Tun a bara mun gyara takardu don neman tallafi ga kamfanin Satom da ke aiki a wannan yanki. Ko za su iya taimaka muna da su a janye rairai da ke cikin wannan tafki. Kuma ina jin harkokin suna tafiya daidai saboda ba da jimawa ba. Jami'an ɗakin manoma a matakin jiha sun zo a nan sun gana da ma'aikatan kamfanin kuma sun sanar da su cewa abubuwa na tafiya kamar yadda ake so. Ƙarshen labarin namu daga nan studio Kalangu barin haɗa ku da Salamatu Kadari a cikin labarunta da harshen zabarmaci a huta lafiya.